This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 sha 16. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau juma'a 16 ga watan oktoba na shekarar 2015 ladan ibrahim ayo ne tare da daga nan birnin washington dc tare da grace alheri abdu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin kafin mu tsunduma cikin shirin grace a bamu kanun labarai to ladan waɗansu yankunan bakin wake mata su uku sun tarwatsa kansu a maiduguri najeriya suka kashe akalla mutane hudu da kuma kansu ƙungiyar taliban ta ci alwashin zafafa hare-hare kan cibiyoyin amurka yayin da take allah wadai da shawarar da amurka ta yanke na jinkirta janye karinta daga afghanistan kana ƙasar turkiya ta sanar da harbo wani jirgi da bata san ko daga wace ƙasa ya fito ba da ta ce ya yi mata kutse a sararin samaniyan ta kusa da kan iyaka da siriya to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa yau take ranar abinci ta duniya ko ina matsayin najeriya a wannan ranar Yambe na mai hake noma a wannan gona? Ina noman masara da wake da saburodo. Ita ko hukumar kwastam ta bayyana dalilinta ne na bada umarnin shigo da shinkafa cikin ƙasa To kasan dai kotun can ma dama ba hannun shigar da shinkafa ba abinda aka yi shine duk wanda zai shigo da shinkafa ya bi ta hanyar ruwa sai kuma a can kamaru yau ne aka keɓe a matsayin ranar makoki sakamakon wanda suka rasa rayukansu a turmutsutsun da ya faru a makka ya yi wani abin na kuzo ku gani wanda watakila makautanmu wanda suka fi mu eh, adadin musulmai a ƙasa ba su yi ba kana muna dauke da shirin musulunci tushen rayuwa na usman ahmed kabar amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran akalla yan kunar bakin wake mata uku ne suka tarwatsa kansu a maiduguri najeriya suka kashe akalla mutane hudu da kuma kansu fashewar ta auku yau juma'a da asuba ne 'yan sa'o'i bayan waɗansu tagwayen hare-haren ƙunar bakin wake da aka kai a wani masallaci da ke maiduguri babban birnin jihar borno da ya kashe mutane talatin jami'an agajin gaggawa sun bayyana yau juma'a cewa 'yan ƙunar bakin wake biyu sun tarwatsa kansu a cikin wani masallacin jiya alhamis da yamma a birnin maiduguri an tada nakiya ta biyu ne da nufin kashe mutane da ke kokarin kai ɗauki bayan fashewar na farko an kuma tada bama-baman ne lokacin da mutane suka taru suna sallar magariba mutane da dama sun ji raunuka 'yan sanda kuma sun shaidawa kamfanin dillancin labaran faransa cewa masallacin ya yi kaca-kaca ko da yake kawo yanzu babu wani da ya ɗauki alhakin kai wannan harin ƙungiyar boko haram a arewa maso gabashin najeriya ta sanar da niyyar ta kafa shari'ar islama ƙungiyar boko haram ta kai hare-hare kan iyakokin kasashen da ke makwabtaka da najeriya ranar laraba shugaban amurka barack obama ya sanar da cewa amurka za ta tura jami'an sojin ta domin gudanar da aikin sa ido ta sararin sama a yunkurin dafawa kasashen najeriya da chadi da kamaru da benin da kuma niger da suka kafa rundunar haɗin gwiwa da nufin shawo kan mayakan obama ya ce za a girke rundunar sojin amurka ne a kamaru kuma sannan a hankali adadinsu zai kai kimanin 300 wani jami'in ma'aikatar tsaron amurka ya ce za su kasance a wuri ne har iya lokacin da aka bukata su kasance ƙungiyar taliban ta ci alwashin za a hare a kan cibiyoyin amurka tana allawar dare da shawar da amurka ta yanke na jinkirta janye da karunta daga afghanistan mayakan kishin islama sun mai da martani ne ga sanarwar da shugaba barack obama ya yi cewa zai bar dakarun amurka tara da ke afghanistan a halin yanzu har zuwa karshen shekara ta 2016 kafin rage yawansu zuwa biyar zuwa lokacin da zai bar mulki a watan janairun shekara ta 2017 don farko gwamnatin shugaba obama ta yi shirin barin sojojin amurka 1,000 ne kawai bayan shekara ta 2016 da da mai da hankali kan tsaron ofishin jakadancin amurka a kabul a wata sanarwa a kakakin kungiyar taliban zabihullah mujahidin ya tura wa muryar amurka ta email ya ce kungiyar mayaka ta sha jaddada cewa dakarun amurka ba za su daina mayar da suke yi a afghanistan ba kuma suna alkawarin da ba su da niyyar cikawa da nufin yaudaran 'yan afghanistan da kuma amurka ne kawai sai dai wani dan majalisar dokokin afghanistan shukuriya bari karzai ya ce tura lokacin da janye dakarun zuwa gaba ya dace shugaban kasar afghanistan ashraf gani shi ma yi na'am da wannan shawarar ya ce ta ƙara bayyana irin dangantaka na kudda kudda ke tsakanin amurkan da afghanistan jami'an ƙasar isra'ila sun ce falasina masu zanga-zanga da ke shirin gudanar da gagarumar zanga-zanga yau juma'a sun cinna waɗansu sassan wuraren ibadar Yahudawa wuta yayin da ake ci gaba da rikici. Wani gungun akalla Falasɗinawa ɗari ya yi amfani da mesa wuta suka cinna wa kabarin babban malami Yusuf wuta da dare a garin Nablus na Falasɗinawa. Daga baya kuma jami'an tsaro na Falasɗinawa suka tarwatsa 'yan bangan suka kuma kashe wutar. labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka to bari mu faro takon da batun abinci yau take ranar abinci na duniya wakilanmu daga abuja da birnin badon sun duba wannan batu ga kuma rahoton da suka aiko mana manoma a najeriya yana ci gaba da korafi bisa rashin samun isasshen tallafi daga gwamnati gambo abubakar wani karamin manomi ne a najeriya taimakon nan baya zuwa ga makananan manoma saboda taki in an zo da shi bai kai gare mu domin kafin ya zo yan kasuwa sun sai su kananan manoma baya kai gare su kiya idan gwamnati ba ta taimaka bangaren aikin gona ba ina ganin za a samu matsala saboda zai kai fagen da domin yanzu noman ya kai ba a iya yin shi sai da takin zamani to kuma idan ba tashi ta taimaka ba gaskiya talaka zai zo ba zai iya yin noma ba domin ba zai iya samun kuɗi da zai sai taki ba saboda idan ka sai taki buhu ɗaya sai ka sai da masara buhu uku sannan ka sai taki buhu ɗaya zai sa cewa noma zai tabarbare zai lalace a Najeriya ba talaka ba zai iya yin noma ba. Dr. Muhammad Kadir Othman mataimakin darakta ne a cibiyar bincike da nazari kan aikin gona a Jami'ar Ahmadu Bello. Akwai matsaloli na samun ingantaccen dabarun noma domin dabarun nomanmu a Najeriya bai je ko'ina. don za ka ga misali a kadada daya inda ake samun masara a kamar Amerika ko wasu kasashe ana samun ton ya kai sha shida a najeriya da kir ake samun ton uku wasu ma ton ɗaya suke samu a kadada daya. to kaga a ce akwai abubuwa akwai alamar tambaya da sosai gwamnati ta shiga cikin harkar noma ba wai ka kawo taki ba kawai in ka kawo taki shin tukunna wanda ka ba taki ya san yadda zai amfani da taki din ko ko ƙasa wajen ma irin wannan takin take bukata kaga akwai wannan ita gwamnati da tu manoma kowa ya tashi ya yarda da cewa noman nan shine babban alheri a ƙasar nan a kuma kowace irin ƙasa saboda daga ranar da baka da abinci sai ka nema sai ka dogara a wata kasa to tun daga ranar nan ka shiga yara. A da dai aikin gona shine babban hanyar samun kuɗin shiga a Najeriya amma cewar Yushewu Aliyu wani ƙwararre kan tattalin arziki a ƙasar yanzu Najeriya ba ta iya ce da kanta abincin da za ta ci. Abincin da za a iya nomawa an kasa yadda za a yi a noma shi a wannan nahiya aikin noma wani abu ne wanda yake neman hukumomi da jami'an gwamnati da talakawa da 'yan siyasa su gino a kan shi domin shi ne idan suka haɗu zai taimaka ma noman a samar da abincin da za a ci ba sai an dogara ko da kaso goma wajen siyo abinci ba. Hassan Maina na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Daga Ibadan ma wakilinmu Hassan Umar Tambuwal ga tsarban da aiko mana game da wannan ranar. Albarkacin yau ranar abinci ta duniya na ziyarci wasu manoma a gonakinsu suna noma inda na tattauna da su kamar haka. Sunana Abdullahi Mai Gwandu Maulida. Malam Abdullahi Mai Gwandu gani a gonaka a halin yanzu. na me hake noma a wannan gona? Ina noman masara da wake da saburodo Akwai kuma rogo wanda nisa ina noman shi. Ba da bayan haka da ina tunani in noman dawa. Amma abin da ya hana ni noman dawa da tsuntsu da raba ruwa suka yi halaka muna amfanin gona kana ganin cewa dawa tana yi nan kamar ibadan insha Allah wanda an yanka suna don lagos da sawa ne na sa kuma na samu amma gaskiya tsuntsaye da raba sun ka dame ni sai sanni bari noman shi yanzu yanzu kamar hekta nawa hake noma na wannan wato masara wake da soɓarorin nan insha Allah a misali yanzu in mun kai ai za a samu kamar eka kudu na haka da gani insha Allah kuna samun takin zamani wallahi malam ba mu samun takin zamani muna kwasa taki irin na shanu can kara sarkin hawa zaki maruda sarki da me da me hake noma a wannan gona taka to harko dai ina noma masara kuma da rogo da wake yaya batun taimako daga gwamnati to mu kan bamu taba samun shi ba kamar rancen kuɗi ko kuma taki ko kuma motocin noma ba ku samu a mu bamu taɓa taba samun ko guda ba don takin ganin zamani ba mu samu ga kai muka dauka ta muna kaiwa da aji kullum shi muke ni dauka in lokaci yayi me baka shawara ka bar waton arewacin Najeriya ka dawo nan Ibadan kudu maso yammaci kana noma to saboda na taho na yawata na kasan noma kuma ni mai son yi niki kana ganin cewa fi samun amfanin gona a nan bisa ga arewa to nan gaskiya ana samu gwargwado don don fara noma na nan kasa ga abin na samu buhu talatin na mi kenan na masara da a ce ka nemi taimako ga gwamnati me za ka ce gwamnati ta taimaka ma da shi to na ɗaya dai gaskiya muna da karancin mota sannan kuma muna da karancin taki ba mu da shi Hassan Umaru Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. ya gona sai ta kashe mai nomanta. ka hira Allah ka kartagi ka kashe mai aje ta to Allah ya tabbatar da alheri ita ko hukumar kwastam ta bayyana dalilin ta ne na bada umarnin shigo da shinkafa cikin kasa kamar yadda Umar Faruk Musa ya aiko mana a cikin wannan rahoton hukumar kwastam ta Najeriya ta cire shigowa da shinkafa a jerin kayayyakin da aka haramta shigowa da shi a cikin Najeriya domin samarwa Najeriya ƙarin kuɗaɗen shiga da kuma baiwa masu noman shinkafa a ƙasar damar noma ta a kankari. Wannan matakin da ya fara kawo cece kuce tsakanin mahukuntan kwastan da masu noman shinkafa waɗanda ke ganin cewa ɗage wannan haramcin zai ƙara yawan shinkafa a cikin Najeriya kuma ya taƙaita yawan ko albarka da za ta yi a cikin Najeriya idan aka noma ta. to amma a fira da na yi da shi kakakin hukumar kwastan ta najeriya mr joseph afta yana ganin tamkar fahimta ne ba a yi ba sau da daman ai ba haramta shigowa da shinkafa a cikin najeriya ba an da takaita shigowa da ita ne daga wani bangare to kasan dai kotun can ma dama ba hannun shigar da shinkafa ba abin da aka yi shine duk wanda zai shigo da shinkafa ya bi ta hanyar ruwa kada dai ya bi boda saboda a lokacin kwastan tana da karancin kurewa akan yadda za a hana shigarwa da shinkafa a ta hanyar boda kafin da da bodar najeriya take mutum yana iya sa kai ko ta ina ne kawai ko a daji ko ta wani iri kawai zai shiga shiga najeriya lokacin ba mu da isheshen ma'aikata ba mu da kuma isheshen korewa da kuma kayan aiki to kai dai kasancewan shekaru uku ko hudu da suka wuce kwaston ta doki sabbin ma'aikata an kuma kara korewa akan aikin patro-patro kuma an samu kayan aiki wato kenan motoci da kuma jirage wanda a yanzu a matsayin yanzu kastom ta gani tana a matsayin da muke muna iya magance wannan matsalar smuggling ta hanyar boda kuma kamata a lokacin nan mutane suna inda mutane suna shigo suna smuggling suna faskorin shinkafa ta hanyar boda abu biyu muke asara number one muna asaran revenue wata kenan kudi da zai shiga asusun gwamnati da kuma yakan kawo matsala har ya kawo ma ga asaran rayuka shine dai yanzu kwastam ta gani tun da yanzu korewa mu ta bunkasa kayan aikinmu ya bukata gara a bar su su shigo ta hanyar gaskiya ta hanyar boda kamar yadda maza shigo ta hanyar ruwa kuma su biya haraji kaga hakan nan zai kara kuɗi da muke karba ma asusun gwamnatin Najeriya. To amma akwai waɗanda ke ganin cewar wannan bai yi wa ƙungiyoyin masu noman shinkafa daɗi ba saboda kamar an ba da damar a ta shigowa da shinkafa kuma ta cikin Najeriya ba za ta yi albarka ba. Eh, to kafin akwai bambanci a tsakanin harajin su wayannan kungiya da kake fada duk memba wannan kungiya zai biya haraji a kashi goma bisa dari da kuma tara a kashi ashirin bisa dari amma kuma duk wanda ba memba wannan kungiya ba za su biya harajin goma bisa dari kuma tara 60 bisa dari gan da akwai bambanci don a kyautata masu kuma nasu kuma ya samu bunkasa to amma baki daya a ta baka ganin kamata a hana ma shigowa da shinkafa ko a ruwa ko a ina domin a noma ta ta cikin gida kuma a samar da aiki cikin Najeriya? Wannan dai zai zo ma abu ne wanda kowane ɗan Najeriya zai so. Ka san mutum, in mutum zai iya yayi abu ba zai so ma ya karba na waje ba duk ɗan najeriya yana da kishin hakan nan ta samu zuwa gaba amma a halin da muke kana gani yanzu muna da isasshen shinkafa wanda za mu iya wanda zai iya kawo ga hana shigarwa da shinkafa daga waje Mr. Joseph Afta kenan kakakin hukumar kwastan ta Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja yana kare matsayin da gwamnati ta ɗauka akan cire haramcin da aka yi na shigowa da shinkafa daga iyakoki na Najeriya. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Idan kuma muka tsallaka a jamhuriyar Kamaru yau ta keɓe a matsayin ranar makoki sakamakon mutuwar wasu 'yan ƙasar da suka yi a aikin hajin bana. Ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Ministan labaru kuma kakakin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru Isa Cirinwa Bakari ya gudanar da wani babban taro da manema labarai a ofishinsa da ke babban birnin kasar Yawunde da hilin taron dai domin karanta sako ne na shugaban kasar ta jamhuriyar Kamaru da ya mika wa kakakin gwamnatin a cikin wasikar ya ce shugaban kasar ya yi nuni da cewa a yi wa musulman kasar gaisuwa ta musamman musamman ma mahajjatan wannan shekara na da goma sha biyar. bayan haka kuma ya ce shugaban ya ya ce an ware ranar juma'a 16 ga watan oktoba 2015 miladiya zai zama na ranar makoki ne a fadin ƙasar ta jamhuriyar kamaru baki ɗaya kuma ya ce za a sauke tutar ƙasan na yi yini guda domin tunawa da 'yan ƙasar ta kamaru waɗanda suka kwanta dama a yayin da suke gudanar da aikin hajji kamar yadda addinin musulunci ya tanadar sannan ministan labarin ya ce shugaban ƙasar ya umarci jama'an musulmai da su gudanar da addu'o'i a masallatan gidajensu domin samawa waɗanda suka riga mu gidan gaskiya salama kuma kiristoci ma ba basu a baya ba in ji shugaban ƙasa ya ce dole ne su ba da nasu gudunmawar na addu'a kasancewar abin da ya samu ɗan kamaru na ɗan kamaru ne kakakin gwamnatin ƙasar na jamhuriyar kamaru ya ci gaba da cewa Le Conseil des ministres présidé par le chef de l'État à l'entame gwamnatin kasar ta ware makudan kudade na musamman har miliyan saba'in na saifa kudi ta jamhuriyar kamaru domin taimakawa iyalan waɗanda suka rasu ko suka jikkata mahajata dai na wannan shekara waɗanda suka ziyarci ƙasa mai tsarki su kimanin dubu hudu da ɗari biyar ne a halin yanzu da ake cike dai jirgin kamfanin kamerko na ƙasar ta jamhuriyar kamaru ya kammala kwaso mahajjatan kan haka ne na yi wa alhaji babu tambaya ko ya suke hangen wannan ibtila'i da ya faɗo wa musulman malaman duniya waɗanda suka je gabatar da aikin hajjin san abu hakan na shugabannin ƙasashe ke iko duk musulmi ne kirista ne duk nashi ne saboda haka ma amcan ma ya turo mana mutum musamman minista wanda ya zo ya gaishe mu ya muna ta'aziya kuma na biyunsa kuma yau gashi kuma ya ɗauki rana guda ranar juma'a ya ce da rana ne na na kukan mutuwa musulmi wanda suka mutu abin da yin nan ya nuna cewa ina tare da musulmin ƙasar nan shi ma babban limamin birnin yahunde ya yi mana ƙarin bayani domin wannan ba zata da shugaban ƙasar na jamhuriyar kamaru ya yi wa musulmai a matsayinsa na shugaba to alhamdulillahi rabbil alamin ya yi wani abin na kuzo ku gani wanda watakila makautanmu wanda suka fi mu eh, adadin musulmai a ƙasa ba su yi ba wannan hali da shugaban kasar ta kamaru ya yi ya da cewa tsakanin musulmai da ma kiristocin kasar ta kamaru tamkar dan juma ne da dan jumai minista ciroma ya bayyana yawan yan kasar ta jamhuriyar kamaru da suka rasu da ma waɗanda suka jikata har ma da waɗanda suka salwanta guda 76 ne suka riga mu gidan gaskiya 73 kuma suka jikkata 28 har yanzu ba amo ba labarinsu mahama awal garba muryan amurka daga kasar kamaru an gaishe ka muhammadu awal har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc kuma agogo ce karfe 11 da minti 18 ga shirinmu na gaba allahu ya rahamanu ya ji jilali wal ikirami allah shi ka ti da musulunci tushen rayuwa kazar da ba ta da nono Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkan mu da haduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. A wannan makon ma mun sake komawa ne kan maganar mu ta maganar jifan jamra wanda aka fi sani da jifan shaidan wanda har tsautsayi ya faru na turmutsitsiniyar da wasu alhazai suka rasa rayuwarsu wanda muna fata kuma Allah ya gafarta musu mu kuma ya kyautata karshen mu. A makon da ya gabata Sheikh Yusuf Sambar Gacikun da Sheikh Tijani Bala Kalarawi sun faɗa mana albarkacin bakinsu kuma ta yadda suke kallon abin a fuskan musulunci da kuma yadda ya kamata a samu mafita a kai to mun sake samun wani wanda sunan shi sheikh tukur adam almanar wanda to mun sake zakulo wani malamin mai suna sheikh malam mun sake zakulo wani malami mai suna sheikh tukur adam almanar wanda shine limamin masallacin juma'a na almanar da ke kabalan doki a jihar kaduna a najeriya shi ma zai faɗa mana yadda ya fahimci maganar jifan jamra wadda ake to jifan shaidan din da kuma maganar aikin haji da maganar sauƙin da ake neman kila wasu su samu ko kuma alhazan najeriya wanda ake neman a tattauna a kai ga malam tukur almanar ga shirin musulunci tushen rayuwa to amma kafin mu je gare shi za mu je ga mustapha nasiru batsari a jihar neja wanda kuma an yi taro ne inda aka yi addu'o'i game da kamawar shekarar musulunci ɗaruruwan makarantun islamiyya ne suka gudanar da wani taron addu'o'in neman zaman lafiya ga ƙasashen duniya albarkacin shigowar sabuwar shekarar musulunci a duniya babban limamin masallacin jami'ar kimiyya da fasaha ta gwamnatin tarayya da ke garin mina wanda kuma shine shugaban ƙungiyar ƙungiyar makarantun islamiyyar na jihar Niger, Sheikh Bashir Usman yan kuzo ya yi ƙarin haski akan mahimmancin sanin shekarar musuluncin. ta shekara ta 1436 domin a yi shirin shiga shekara ta 1437 da kuma addu'o'i da fatan alheri ga shugabanninmu da kasashenmu da kuma ɗalibanmu baki ɗaya hijira ita ta raba qur'ani a samu qur'ani wanda a ce hijira surorin maka ko surorin madina kuma hijira ita ce wani al'amari da ta faru a tarihin musulunci da sai na umar dan khattab ya ja hada sahabbai akan a yadda cewa daga kan hijira za a danga lissafin shekarar musulunci saboda haka idan har mutum bai fahimci shekarar musulunci ba zai samu matsaloli hatta ibadarsa domin ta hanyar sanin hijira mutum zai gane wani wata ne muharram wani wata ne rabiul awwal wani wata ne ramadan kuma duk watannin nan akwai ibadu na musamman ko wasu ayyuka waɗanda ake bukata a duk shekara dai wasu gwamnatocin jihohi a najeriya na ba da hutu ga ma'aikatanta a ranar ɗaya ga watan ɗaya na kalandar musuluncin albarkacin sabuwar shekarar mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. To mun gode Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu kuma sai mu je ga shi Sheikh tukur adam almanar daga masallacin almanar da farko menene za ka ce mana a game da maganar jifan shaidan maɗin to alhamdulillah wa salatu salamu ala rasulillah wa ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a inda hatsarin ya faru muna dabda wajen a daya bangaren kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓa wa alhazai masu rai hajjin su waɗanda suka rasu Allah dukansu ya karɓi shahadan su waɗanda suka ji ciwo kuma Allah ubangiji ya ba su sauki jifan shaidan dai yana daga cikin wato wa? wajiban aikin haji wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunanta mana kowane alhaji idan ya je yayi Wasu suna ma tunanin cewa ko za a soke maganar jifan shaidan ne saboda rayuwar mutane tana shiga cikin matsala ko hatsari. Me ra'ayin kaka wannan? Shi mai martaba sarkin Kano Allah ban ya ƙara masa daraja da martaba da yarda. Idan cunkoson ne yake sabbaba wannan to sai a rage yawan alhazan maimako a ce kuma waɗansu ayyukan haji an basu. Yanzu a ce an zauna da gaba ɗaya dindindin aikin hajji kenan an cire jifan shaidan an cire kwana mina to kaga waɗannan abubuwa kuma an shiga daga cikin waɗansu abubuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi su kuma yake ku yi hajjin ku yanda ninawa wannan al'amari ne na wato ijtihadin malaman duk duniya ba musulman Najeriya bane ko kuma alhazan Najeriya kawai suka mutu ba a hasali waɗansu ƙasashe ma sun fi mu yawan matattunsu a wannan wajen kuma shekara da shekaru yanda alhazan namu suka je bana haka suke zuwa shekaru kusan bakwai takwas tara da suka wuce ba a samu wannan hatsarin ba kuma kullum ana kokarin faɗaɗa wannan wajen to a rage alhazan mana kowace ƙasa a ce an ƙayyade mata adadin alhazai kaza ƙasa da yadda suka saba zuwa don su je inda yawan ne ke kawo mutuwa sai su je su yi walwala su yi komai nasu a cikin sauƙi su da maimako a ce abin da ya kai mutane kuma an je ba za a yi shi ba ana cewa a je a yanka raguna a madadin shi jifa shi Allah maɗauki lokacin sarki aikin hajji ya rarraba shi ne akwai inda ya nemi ka masa tsawafi a ɗakinsa akwai inda ya nemi ka masa safa da marwa ka hau wancan tsaunin ka sauka ka je wancan sau bakwai akwai inda yake kuma jejin nan na mina aje a kwana masa a wajen kungurumin daji ne da babu komai a wajen kwana mina din nan yakan sa alhaji mai kuɗi da mai hali da basara ke da mai mulki da shugaban ƙasa duka su kwana waje ɗaya da talaka akan yar tabarma su ji yadda rayuwa take su kwana a cikin daji su kwana a kasa a kan ya taburma sannan a ɗunguma a je arfa a yi tsayuwan arfa abinda Allah ya nema a kwana a muzdalifa Allah ya nemi wannan sannan a da a yi wannan jifan sannan kuma a zo a yi hadaya a yanka raguna sannan a yi aski to kaga inda Allah ya nemi raguna daban sai a yanka ragunan a inda Allah ya nema a yi inda kuma yace nan ina so a jefe shi da tsakuwa sai a yi wannan to malam gashi ka koro bayani amma kuma lokaci ba zai bar mu ba sai wani mako in Allah ya so za mu dasa daga inda muka tsaya inda za mu je shin idan malam tukur almanar aka kira shi wannan tattaunawa da ta shafi malamai domin su fidda mafita a game da jifan jamra shin me zai je gaya musu yanzu a madadin wakilinmu mustapha nasiru batsari da ya kawo mana maganar addu'o'i da aka yi a mina kamawar shekarar musuluncin nan sai kuma shi malamin namu sheikh tukur adam almanar jubahiro shi ne ya haɗa sautin shirin kamar yadda aka ji shi ni usman kabara daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa da nono Allah shi ka fi daɗiyanta tun domin shaida ba ka da laifin komai. To madalla yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Assalamu alaikum VOA Hausa. Sunana Bala Muhammad Dambam. Ina miƙa jajena ga ɗaukacin al'ummar Maiduguri a bisa hari da wasu 'yan ƙunar baƙin wake suka ƙaddamar. Allah ka ji kan waɗanda suka rasa rayukansu. jikatattu kuma Allah ka ba lafiya amin sai kuma sakon malam angu malamin makaranta da sani mai lange-lange ya wuri wanda suka ci muna miƙa jajenmu ga al'ummar jihar borno sakamakon tashin wasu tagwayen bama-bamai kusa ga wani masallaci a unguwar mulai a birnin maiduguri waɗanda suka rasa rayukansu allah ya ji kansu da rahama su kuma waɗanda suka jikata allah ya ba su lafiya amin haba fulani da yarbawa waɗanda ke rikici da junansu ku sani fa allah shi haɗa ku zauna wuri ɗaya don haka ya kamata ku zama tsintsiya madaurinki ɗaya Sako daga Yusuf Muhammad Gagarawa karamar hukumar Gagarawa jihar Jigawan Najeriya. Sai kuma sakon kamar Nura Bello Daraja Kasar Kusau wanda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna amfani da wannan rana ta abinci da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware akan yaƙi da yunwa akan cewa ya kamata shugabannin kasashen afirka su mai da hankali wurin tallafawa kananan manoma da takin zamani don wadatar da al'umminsu da abinci mai gina jiki sai kuma sakon shugaba malam malam mai zanen hula gwalolo wanda ya ce ku bani dama in yaba wa goyon bayana ga shugaba buhari akan sabbin ministoci da ya naɗa wannan tsari ya yi daidai inda ya zaɓi mutane na kwarai ya ba su ministoci allah ya taya su riko amin haba 'yan majalisun tarayyar najeriya wasu kuke talakawan najeriya yunwa ta kashe su ina shinkafar take a najeriya da kuke sukar shigo da shinkafa daga kasashen wajen najeriya sako daga badamasi ali rijiyar lemo kano sai kuma sakon adama babura jihar jigawa wanda ya ce yau ranar abinci wadda majalisar ɗinkin duniya ta ware amma abin takaici shine gwamnatocin jihohinmu a najeriya basu ba manoma kulawar da ta dace ba wadda har abincin zai wadace mu a najeriya sai kuma sakon ahmadu manaja daga bauchi anguwar karfin madaki wanda ya ce murya amurka ina kira da babban murya ga gwamnatocin najeriya da su hanzarta gudanar mana da zaben kananan hukumomi a jihohin najeriya domin har yanzu talaka ba fara ganin canjin da muka yi a ƙasa ba daga ƙarshe sai sakon abubakar lawal abubakar daura wanda ya ce hakika hare-haren da wasu marasa imani suka kai a masallaci a maiduguri abin takaici ne da fatan allah ya kiyaye gaba a to yanzu kuma ga grace ta dawo da labarai amma wannan kara a takaice haka yake shugaban ƙasar bulgaria rosen Plenelio ya yi nadama da harbe wani ɗan gudun hijira ɗan asalin ƙasar afghanistan da 'yan sandan kan iyaka suka yi da cewa lamarin ya nuna buƙatar ƙungiyar tarayyar turai ta ɗauki matakin gaggawa na shawo kan matsalar 'yan gudun hijira da ake fama da ita ma'aikata harkokin cikin gida ta ƙasar bulgaria ta ce ɗan gudun hijiran yana daga cikin wani gungun sama da mutane hamsin ne da 'yan sandan kan iyaka suka hango suna kan ƙetare iyakar turkiya akalla 'yan kunar bakin wake mata uku ne suka tarwatsa kansu a maiduguri najeriya suka kashe akalla mutane hudu da kuma kansu fashewa ta uku ne yau juma'a da asuba 'yan sa'o'i bayan waɗansu tagwayen hare-haren kunar bakin wake da aka kai a wani masallacin da ke maiduguri To ma da lada takaitattun labarin mu kawo karshen wannan shirin sai an jima ko mu sake dawo muku da wani sabon shirin amma kafin mu tattara ya namu ya namu bari mu mika ta'aziyar gaisuwa zuwa ga Vashti Daniel da da yan uwanta domin rasuwar matan yayansu Esther Daniel wadda ta rasu a Kaduna sakamakon rashin lafiya kuma za a jana'izanta gobe a Kaduna idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin wato da Grace Alheri Abdu da ta gabatarwa da Daniel Brown wanda ya bada umarni da injiniyan mu Vasco ni ladan ibrahim ya ke cewa a ci gaba da kasancewa da sashen hausa domin jin shirin yau da gobe wanda halima da jamila za su gabatar yanzu sai an ku.